rufe ka san kayo Allah ne zai man wani abu na alkhairi wani zauna da wannan abin saboda dama ya bin ya mu ba kullum neman ma ake da shi amma muna da yake muna ta da Allah Allah yana kare mu Dan Ibro wannan ba shine karo na farko da ake yada irin wannan labaran ba menene yake faruwa ne kan me yasa ne mutane suke haka Ya kashe duniya idan duniya yana kanmu yadda ne da rika faruwa a kan Wato kamar mutane suna faɗa ne haka kawai ko kuma dai suna yin su ne da nufin wani sharri ne ko wani abu ne kake ganin cewa suke nema su yi. Kuma eh, ne Allah ya yi hmm. Menene ke faruwa ga ɗan ibro a wannan lokaci ne yaya harkar fim take gudana ya sauran harkokin rayuwa suke gudana a duk wani harkar jima na ake ake kan yanki, kuma harkar rayuwa ba abin da za mu ce da Allah sai ne biya domin kamar ma yanzu aka fara harkokin rayuwa har yanzu ɗan ibro yana wannan harka ta fina-finan ban dariya na hausa muna na kan da kanmu ai sai dai mutu kamar yadda ake so ɗin mu mutu mu ba za mu daina wannan harka ba domin mun san muna taimakawa. Dan iro wani irin kira za ka yi ga masu ƙaunar finafinan ka ko wasannin da kake yi? Eh, kira da zan muke yi lakai na farko mu muke godiya. Domin da ma wasu ma suka daina damuwa ma da yadda suka yi wannan tallafi ya faru. Domin na samu mutane da dama ma inda suna bugo min waya suna tuka sun ɗauka da gasken na to irin wannan na kan musu godiya kwarai da gaske kuma babu abin da ya mu za a taimaka mana da shi sai